وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب التسميع والتحميد والتأمين أتي قبل كانت اللتاف سيو مسلم يومنا سافير أسبر شاشدة قوة تقوت وتن شعبان هجرر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دايد داريه دا أربعين دا أوكو ودا تيدي دا شاترا ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na hudu ko na biyar a jerin kananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sahihu muslim karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na goma sha bakwai hadisi mai lamba takwas a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na goma sha takwas hadisi mai lamba 71 tara a cikin baka Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ji kan sai ce babu tasmi'i wa tahmidi wa ta'min babi da zai bayanin fadar sami'a Allahu liman hamida da cewa rabbana lakal hamd da kuma cewa amin shine ma'anar at-tasmi' wa tahmid wa ta'min قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث المسند يزوى أبي هريرة الله يقارى مسيدا شوى منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده idan liman ya ce sami Allah liman hamida faƙulu to ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa’innahu man wafaka ƙauluhu ƙaular mala’ika yadda sha’anin da lamarin ike wanda duk faɗarsa ta dace da faɗar mala’iku gufera lahu ma ta ƙaddama min zambi to an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي وأن حديث شمال سنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin ma'anar wannan hadisi da ya gabata na sumayi باب فضل قول المأموم آمين باب إذا زي ما akan أكم فللر فدر آمين أو رمامو إمامو mamu آمين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيما وانا حديث دسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أمن الإمام فأمنوا إلي من يتي آمين توقتي آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة dan yadda sha'ani da lamari yake wanda fadar amin ɗinsa ta dace da fadar mala'iku Gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa qala ibn shihab kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul amin ibn shihab az-zuhri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa amin wato in ya faɗi karanta fatiha to yakan ce amin قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك walam yadhkur qawl ibn shihab wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina kwatankwacin wannan hadisi na Malik amma bai faɗi cewa ibn shahab ya ce manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa amin ba قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شيما دسنة ديزو أبي هريرة الله يكارى مسيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا قال أحدكم في الصلاة آمين in ɗayanku a cikin sallah ice amin wal mala'ikatu fi sama amin mala'iku ma a sama suka ce amin fawafaka ihdahuma al-ukhra sai fadar daya fadar ta dace da dayar wato suka hada kowace gaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج ana abin wurare ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa abin wurare allah ya kara masa yadda yace manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza kala hadukum amin wal mala’ika su fi samaye amin fawa faƙa da ihdahu mal’ukhara gufira lahu ma ta min zambe in ɗayanku ice amin mala'iku a sama suka ce amin sai faɗar ɗayan ta dace da ta ɗayan wato suka haɗa kowace gaba to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansu قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda kuma da kwatankwacin wannan hadisi da ya gabata قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسند يزوى أبي هريرة Allah ya ƙara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Iza ƙalal ƙare, idan mai karatun ƙur'ani ya ce, Gairil maghdubi alaihim wala Faƙala man khalfahu, waɗanda ke bayansa kuma suka ce, Amin. Fawafaka ƙaunuhu ƙaunar ahli sama. wannan da ke bayan nasa da ya faɗa sai faɗarsa ta dace da faɗar ahalin sama gufera lahu ma ƙaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa gaba daya yanzu akwai matsaloli guda uku zuwa hudu da ya kamata mu tattauna akan su kenan na farko dai falalar at-tasmi'u wat-tahmid wata amin wato falalar da mai faɗan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd da amin ke samu shi ne gafarar zunubai in ka faɗa faɗarka ta dace da halittun sama to kai an gafarta maka zunubanka to wannan falala ta farko kenan ko fa'ida ta farko da za mu samu a babin fa'ida ta biyu inda ake faɗa a nan ƙasa a sama ma ana faɗa fa'ida ta uku kenan lokacin da ake sallah mala'iku ma suna sauraron sallah ana yi da su ashe kenan ya kamata ni da kai mu ringa halarto da tunaninmu lokacin da ake yin sallah ya zama to muna da ba gangar jikin ba kawai wani sai an ce amin sannan ya farka hankalinsa ya dawo jikinsa to fa'ida ta gaba a ina ake faɗar wannan sai ce idan lima ya ce sami allahu liman hamida ko ku ce rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd shin liman ina ce a ah, rabbana lakal hamd su ma mamu suna iya ta sami allahu liman hamida ko kuwa magana mafi inganci mun tattauna waɗannan matsaloli tun sifatu salatin nabiyyi kenan da liman da mamu duk suna cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd an fahimta kowa zai fada liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd mamu zai ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd mamu yana fada mai sallah shi kadai yana fada liman ke yanzu kenan masu sallah iri uku kowa yana fada liman ina fada mamu da suke bayan sai na fada wanda yake sallah shi kadai shi ma yana fada an fahimta sami Allahu liman hamira rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd to fa'ida ta gaba shine yaushe ake cewa amin kuma liman ina fadar amin ko bai fada magana mafi inganci liman ina cewa amin wannan ita ce magana mafi inganci maza abin malikiya su suka ce liman baya cewa amin amma hadisi kuma ya rinjaye su sannan ga ibn shabi zuhuri malamin imamu malik ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin to kuma imam malik ce idza khalafa eh, eh, idza khalafa alhadith madhhabi fa bil hadith idan mazhabi na isaba wa hadisi yace to ku aiki da hadisi mafhum an fahimci wannan magana din to yanzu imam malik ya ce za a ce amin ko ya ce ba za a ce amin ba ya ce za a ce amin ya ce in maganar manzo Allah in maganar sa ta saba maganar manzo Allah dan ba maganar manzo Allah ce take saba maganar sa ba kenan ko maganar sa ce take saba maganar manzo Allah sai ce in magana ta ta saba maganar manzan Allah ya ce ku ajiye ta ku kama ta manzan Allah to yanzu ba wani mai adalci kenan da ya saura da zai ci gaba da cewa imamu malik ya ce ba a cewa amin ko liman bai cewa amin mamu ba su cewa amin to sannan cewa yi liman ne bai fada ya ce amma mamu suna fada ya ce sai dai a zuciyarsu ma'ana su faɗe ta a ɓoye kada ɗaga murya amma duk wannan hadisi ina kansa an fahimta to da da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai kowa ina cewa amin yaushe za a ce amin wasu malamai suka ce za a duba tartib din da aka bayar idan liman ice gairil magdubi alaihim wala balin sai ce faqulu to ko kuma ku ce sai wasu malamai suka ce sai bayan liman din ya faɗa sannan mamu za su faɗa magana mafi inganci a'a kar ka riga liman kan liman ya riga ka a wajen faɗar amin amma kam lallai ka bari sai ka ji ya fara faɗi an fahimta sai ka ji ya fara faɗi sannan kai kuma za ka faɗa za ka fara kenan ba liman yana gamci wala dallina a sai ya fara cewa a to kuma sai kowa sai ya ɗauka sai ya faɗa ga baki ɗaya an fahimta wannan ita ce sifa tabbatacciya daga manzan Allah da sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda to wace fa'ida za ka samu a wannan in ka faɗa sai mala'iku suka faɗa a sama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka zunubanka kai kuma tayyib waɗanda mala'ikun ne suke faɗar wannan maganar ko amin ɗin a sama ko sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu a sama wasu malamai sai suka ce al-muqarrabun sune waɗancan mala'ikun da suke kusa da ubangiji wasu malamai suka ce ahlu kullu sama'i yaqulunaha fayasma'uhum ahlu sama'i taliya fayaqulunaha ila intihai al-'arsh in na saman farko suka faɗa sai na sama ta biyu su ji su ma sai su fada sai na sama ta uku su ji su ma sai su fada haka za a kai har a ji al'arshi to mahama yakun min amr masu faɗan dai suna da wata kima da daraja da aka sai aka ce in ka ta dace da tasu kai kuma za a gafarta maka zunubanka. to wannan na so abin yayi kai ya taba ka saboda su ba su saban Allah su ba sa saban Allah to kuma in kana son Allah ya ringa karbar addu'a ka kan nesanci sabansa da bakinka karka ce haram karka yi ƙarya karka ce amana karka saba alkawari karka duk abin da ake yi na saban Allah kai kokari ka nisance shi sai ka zama mujabu da'awa da ka roki Allah sai Allah ya amsa yanzu mun sirrin da kisa muke ta yin addu'a Allah ya banza da mu kenan ko bakin mun cika shi da haram mu ce haram mu sha haram mu yi ƙarya mu ci amana a yi kaza duk waɗannan abubuwan kuma suna zamantowa alaƙaƙai ga ɗan adam gaburan amsar addu'a to da haka in kana son ka abin nan sai kai ma ka sami irin haka to mala'ikun nan ba su saɓan Allah da haka sai aka yi mana alfarma Allah ya mana wannan alfarmar in muka faɗa suka faɗa sai aka dace aka haɗu a kan hanya to shi kuma Allah sai gafarta mana zunubanmu an fahimta babu imamil ma'amumi bil imam babi da zai bayanin cewa mamu irin ga cika sallarsa da liman kada ya riga liman yin aiki ya tsaya sai liman ya yi sannan shi kuma iya ƙwala haddasa na haya bin wa sa'id wa abubakar bin abi shai wa amurunin na kai da wa zuhairu harba wa abu kurai jami'an an sufiyan ƙwala abubakar حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وأن حديث بسندي زوى أنس بن مالك الله يقارى مسيدا إمام الزهري تياجي شينا تيوى سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرش عن فرس manzo Allah sallallahu ya fado daga kan wani doki fajuhisha shiqquhul ayman sai aka yi rauni a tsaginsa na dama lafazin juhisha hudish wato ya karce karce ya samu rauni wanda yake mai miki a tsaginsa na dama fadakhalna alaihi na'udu yace sai muka shiga wajensa mu duba shi fa hadarati sai lokacin sallah yi fa salla bina qa'ida sai salla da mu ina daga zaune fasallaina wara'ahu qu'uda sai muka yi sallah a zaune a bayansa falamma qada as-salah bayan ya gama sallah qala ice inna ma ju'ila al-imam li yutamma bih an sanya liman ne kadai dan a cika sallah da shi ai koyi da shi fa idza kabbara daka in yayi kabbara fa kabbiru to kuma ku kabbara wa idza sajada fasjudu in yayi sujada kuma ku yi sujada wai za rafa'a farfa'u in ya yi ruku ya dago sai ku dago wai za qala sami Allahu liman hamida in yace sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu. ku ce rabbana wa lakal hamdu. wai za salla qa'ida in ya yi salla ina daga zaune fa sallu qu'udan ajma'un to ku yi sallah gaba ɗayan ku ɗaukacin ku a zaune fa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها حول السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شعاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وأن حديث شيما دسند يزو عن اسلام مالك الله ما سيدا يكارى مسيدا yace manzan Allah su salam ya faɗo daga كان دوكي فاجو حشا sai اكرتي اي روني fasalla lana qa'ida sai yi دمو da mu ina zaune thumma zakara nahwa sannan ya ambaci kwatankwacin قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجوحش أشقه الأيمن wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah su sallam an fado da shi daga kan doki sai rauni a me a tsagin sa na dama bi nahwi hadisihi ma da kwatankwacin hadisin waɗannan biyu da suka gabata wa za da ita fa iza salla qa'ima fa sallu qiyama illi imamun ku yayi sallah a tsaye ku yi sallah a bayan sa a tsaye tsaye قال حدثنا ابن أبي عمر, أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع وأن حديث شيما دسنة ديزو أنس أم مالك الله يكارى مسيدا شو منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هودوكي فصرع سيأك كاير دشي a anhu sai aka kayar da shi ga biran dokin ma'ana ifado fajo hisha shiqquhul ayman sai aka yi rauni aka mikantar da shi a tsagin sa na dama bi nahwi hadisihim da kwatankwacin hadisin waɗannan da ya gabata wa fihi ice idza salla qa'iman fa sallu qiyama ayya liman yayi sallah a tsaye to ku yi sallah a tsaye tsaye قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجوحش شقه الأيمن وأن حديث شماد جزء أنس أم مالك الله ya ƙara masa النبي صلى الله عليه وسلم wasallam ya faɗo daga kan doki sai aka yi masa meki a tsaginsa وليس فيه زيادة يونس ومالك باب wannan ƙarin na Yunus da Malik شو ان يصلى in هو ما a tsaye ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وانا حديث لسنة ديزو عائشة الله يقارى متى يداتك ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yayi rashin lafiya fadakhala alaihi nasun min ashabihi yauduna sai wasu mutane daga cikin sahabbansa suka shiga don duba shi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisa sai manzo Allah sallallahu yayi salla a zaune fa sallu bi salatihi qiyama sai suka bi shi sallar amma su suna tsaitsaye fa shara ilaihim sai nuni zuwa gare su a nijil su cewa ku zauna fajala su sai suka zauna falamman sarrafa kawai lokacin da ya gama sallar yawayo ice inna ma ju'ilal imam liyutamma bih kadai an sanya liman ne dan a cika aikin sallah da shi fa idza raka'a farka'u daka in yayi ruku to ku yi ruku'u wa idza farfa'u in ya dago ku dago وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إن يصلى دقزوني ويصلى دقزوني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ها حول سند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير ها حول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة bihazal isnadi nahwa wannan hadisin da kwatankwacin wancan isnadi da mataninsa kamar yadda ya gabata qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana layth hawala sanad qala haddathana muhammad bin rumh qala akhbarana layth an zubair an jabir wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yarda shi da bayyinsa yake اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا sai muka yi salla a bayansa shi ina zaune wa abubakarin yusmi'un nasa takbira abubakarin siddir kuma ina jiyar da mutane kabbararsu falta fata ilaina fara'ana fiyama manzo Allah su sai waiwayo ijiyo zuwa gare mu sai gan mu a tsaitsaye fa ashara ilaina sai nuni zuwa gare mu faqa adana sai muka zauna fa ji bi salatihi qu'uda sai muka yi salla da sallar sa a zazzaune ma sallama qal da ya gama salla ici in kittum anifan kun kusa dazun nan la taf'aluna fi'la farisa war rum ku yi aiki irin na farisawa da rumawa maguzawa da kiristoci yaqumuna ala mulukihim suna tsayawa akan sarakunansu su sarakunan suna zaune su suna tsaitsaye ko girmamawa ko wani abu wahum qu'udun su sarakunan suna zazzaune fala taf'alu manzo Allah ce to kar ku yi hakan. eh tammu bi a a'immatikum ku cika ku yi koyi da limamanku in salla qa'ima in limamin ya yi salla a tsaye fa sallu to ku yi salla a tsaye tsaye wa in salla qa'ida in kuma kun yayi limamin ku yayi salla a zaune fa sallu to kuma ku yi salla a zazzaune قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤافي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال وأن حديث شما دسن ديزوا جابر الله يقارى مسا يداشي دما يفنسيج صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان صلى أبو بكر إنا باينسا فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا in manza Allah su salam ya kabbara sai abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda ya kabbara don ijiyar da mu sun mazakara na hadisin lais sannan ya ambaci kwatankwacin hadisin can na laif da ya gabata fa'ala haddasa na kusa batu bin sa'id fa'ala haddasa na mugira ya anil hizami ana bizinad anil a'raj ana bi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisin da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal imamu li utamma bi kadai liman dan ai koyi da shi aka sa shi fala takhtalifu alai da kar ku saba masa akan ayyukan da yake yi fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u in ya dago sai ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu yace sami Allahu liman hamida to ku ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu in yayi sujada sai ku sujada wa idza salla jalisan in yayi sallah daga zaune fa sallu julusan ajma'un to ku yi sallah daukacin ku a zazzauni قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه ana bi ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam bi misli wannan hadisin da sanadi zuwa bi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan nassi da ya gabata an gane ku fai to nan ana maganar koyi da liman to akwai abubuwa guda biyu zuwa uku da ya kamata mu kalla abu na farko da za mu kalla shine ya ake koyi da liman ayyukan sallah karka yadda ka yi aiki gabanin iya in ka riga shi ka bara harama to ba ka da sallah kwata-kwata an fahimta liman bai yi ka bara harama ba kai sai kai to ba ka da sallah kwata-kwata amma abin da ya shafi wani kabbara harama to wannan kuma malamai sun yi sabani akwai sallar ko babu magana mafi inganci akwai salla amma akwai sabu akwai laifi sallar bata cika ba an fahimta ko ku yi tare ko ka riga shi wasu malamai suna ganin ma babu sallar gaba daya amma magana mafi inganci akwai sallar amma akwai laifi sallar bata cika ba kana ganin a bayan liman kai sallah to amma duk da haka sallar kuma bata cika ba an fahimta to da ka nabi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa mutane za su yi sallah wani ba shi da komai a sallar sai kaso ɗaya bisa bakwanta kaso ɗaya bisa shidanta kaso ɗaya bisa biyar ɗanta wani ma zai sallar ita ce fita ba shi da komai a ciki ba wai sallar ce ba ta ba ma abin da ake samu na fa'idar sallah da ladan sallah shi ba shi da komai a ciki kamar mutum ya jaraba sai ya ci zero ya yi jaraba ko bai ba yana daidai da wanda bai ba kwata-kwata an fahimta to shi wannan ya yi sallar amma zero ya ce ba shi da komai a sallar to da haka kenan wajibi ka tsaya sai limamin ka ya sannan ka yi to akwai abubuwa da shi kuma limamin ka baya yi kuma manzo Allah su salam ina yi a nan wurin ya za ka yi da shi misali kayi rashin sa'a limamin ka baya cewa amin aka kalla wasu daga cikin malaman zahiriya da suke cewa in bai liman bai ce amin ba za a faɗa ba kawai ba za ka faɗa ba ke to kaga wannan rashin sa'a ce to kai wannan ba zai hana ka faɗa amin ba sai ka faɗa amin ɗinka a fahimta ko kuma baya jarsatul istiraha kayi rashin sa'a baya jarsatul istiraha wani wani ba zai ce to ai limamin ka baya yi ba saboda haka kai dan me za ka yi sai ka tambaye shi sai ka ce babban liman ina yi waye babban liman a waye babban liman ko ba ku san babban liman ba duk kuma ku san babban liman ba aka ce ga limamai ga babban liman waye babban liman manzala shine babban liman da aka kar wani ya ce da kai ai limamin ka baya yi sai ka ce babban liman ina yi annabi da ya sallah sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli la kama ra'aytum imamakum yusalli bal kama ra'aytumuni usalli yace ku yi sallah inda kuka ga ina yin sallah inji manzo Allah bai ce inda limamin ku yake sallah ba in limamin ku yi rinta manzo Allah fa biha wa ni'mat bai ba ku aje shi ku dau babban liman kuma kaga akwai rashin adalci waɗannan da suke faɗa maka wanda to ai limamin ka baya yi dan me kai zaka yi to kai kuma da zaka zo kana sallah kai kuma kana yi su kuma ba za su yi ba ana yi ko ba yi yanzu kamar ne zan yi sallah ana yin jasatul isra duk waɗanda suke bi na sallah suke yin jasatul isra an fahimta to ai ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to da haka shi addini ba kai masa gefe ba masa shan fate-fate musulunci udkhulu fi salmi kafan kai shi gaba daya amma mutum ya tafi yana rara gefe ina kaza ya ina suwitinin abin da yake kai to wannan shine sai ya samu kansa a matsayin ina bautar Allah ma ba bautar Allah yake ba bautar kansa yake da haka zaka samu waɗansu mutane da yinsu da barinsu duk a haka na Allah ne amma a haƙiƙa ba na Allah ba ne nasu ne kansu suke bautawa haka muka wuce malam hare mana bayani ko a cikin shafin sunna ga abin ya yi shi ina ganin cewa wannan abin a yinsa da barinsa aikin na Allah ne amma ya yi ne saboda wannan abin shi zuciyarsa take so ba wai don shi Allah yake so ba an samu coincidence ne Allah ina son wannan abin ya dace shi ma ina son sa Allah baya son wannan abin ya dace shi ma baya so saboda haka sai da'a ga Allah a yi din da barin to anan ba Allah yi wa da'a a yinsa da barinsa ba a'a kansa yi wa da'a yanzu ya bauta wa kansa to da haka akwai hatsari kwarai da gaske ita ibada din sai ka tantance ta da haka Allah ya ce fa'budillaha mukhlishan lahu ddin sai sa ibada ake yi ga Allah karka sa san zuciya karka sa san zuciya cikin bautar Allah ana bautar Allah ne ba tare da kowanne hange ba in ba hangen Allah ba wannan abin shi maka daɗi ba shi maka daɗi ba shi kake so ba shi kake so ba shi Allah ya shar'anta eh to shi za a yi shi za a yi wane ya ji daɗi wane bai ji daɗi ba wane ya yi masa daidai wane bai masa daidai ba abin da kake nema shine Allah ya ji daɗi ka yi wa Allah daidai ba wane ko wane ba in ka yi wa Allah daidai ka cutu don ka yi wani ba daidai ba sai ka yi wa Allah daidai mece ce cutuwar da kai idan ba ka yi wa daidai ba ka cutu ko kaɗa ba ka cutu ba to da ka nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala yi ƙoƙarin yi wa Allah daidai ka kyala duk wanda ka sabawa a lokacin da kake ƙoƙarin yi wa Allah daidai ko kake ƙoƙarin yardar da Allah wannan da ka sabawa din ba zai cutar da kai da komai ba kai ka ce ma ba a samu abin ba kwata-kwata saboda me ka yardar da wanda shi ake yardarwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. an fahimta to yanzu mun fahimci ake koyi da liman kenan kar ka yi ibada kar ka yi wani aiki rukuni a cikin sallah sai ya yi. to da haka sai malamin fiqh sai suka raba masu sallah ma mu a balimin suka ce iri uku ne akwai kanan liman akwai sa'an liman akwai yayan liman wane ne kanan liman ba wai a shekaru ba a'a ma'ana wanda baya aiki sai liman ya yi aiki Shi ne muka huce hadisi makon da ya gabata habihi bitilka ko idan liman ya dago sannan ko ku dago kada ku dago sai bayan ya dago to lokacin da kuka ita fiye sujada kar ku yi sujada sai yayi sujada sai aka ce wannan ɗagowar da yi ko kuma kuna cikin ruku'u space ɗin da ya ba ku ya riga ku kun maye gurbin ta kenan kun maye gurbin kamar yadda lokacin da ya tafi ya sujada gabanin ku yi in ya ɗago za ku ɗan saurara gabanin ku ɗago to a nan kun fanshe riga ku da ya ko daɗewar da ya tare an fahimta to wannan shine kuma malamai suka haɗu su gaba ɗaya cewa shi yake da sallah shine sallah take masa abin da sallah take yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai sa'al liman shine wanda in liman yayi haka shi ma sai haka ko sai su daga hannu tare da liman zai kabbara harama liman ina yi shi ma ina yi Ta wannan malamai sun yi saɓani akan sallar sa ina da sallah ko ba shi da sallah tafiya ruku'u su tafi tare dagowa ruku'u su dago tare tafiya sujada su tafi tare dagowa sujada su dago tare assala su karasa tare assala su karasa tare to wannan malamai sun yi sabani ina da sallah ko bai da sallah iyayen liman ba a shekaru ba fa ayan fahimta ku yayan liman shine wanda yake riga liman aikin sallah kafin liman ikabbara harama shi tun ya ce Allahu akbar ya yi gaba to kuma liman zai kafin liman ya sallama ya yi sallama to wannan shi kuma malamai sun haɗu kan cewa ba shi da sallah me ma'ana ba shi da sallah shi ne aladan da ake samu da alkhairin da ake samu a sallah shi bai samu komai ba daga ciki kamar mutum ne da ya jarraba sai ya ci zero ya ji aji ko bai je ba ya rubuta jaraba ko bai jaraba ba amma ya ci me ya ci zero bambancinsa da wanda bai ba shi ina nan shi kuma wancan bai zo ba kwata-kwata amma dai an ci ba a ci ba shi ma bai ci ba to da ka sai mai kokari mu ringa yin sallah meaningful sallah wadda ita ce take amfana da yin ta da fatan Allah subhanahu Ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai to kuma nan za mu kwana sha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته